أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a majalisi na goma sha bakwai a cikin majalisunmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a garin nan namu na kano allah ya kara masa kariya da albarka da tsari tare da sauran garuruwan musulmi a yau 17 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar biyu ga watan shida shekara ta 2018 jiya mun yi kuskure muka ce biyu ga wata jiya yau ne biyu jiya daya yau insha Allahu za mu tashi aya ta 71 ko fantalaka hatta na'am ta saba'in da hudu na'am aya ta hudu. a cikin suratul kahf ah, sai dai kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko wannan ya ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce mahaifina ne ake bin sa bashin azumin wata ɗaya sakamakon rashin lafiya da ta same shi har ya rasu cikin ciyar a shin ciyar masa za a yi koyaya da fatan Allah ya kara wa malin lafiya amin ah, uzuri yana da uzuri wanda yake a wanda yake da rashin lafiya haƙƙinsa in ya samu lafiya ya rama to Allah bai ya samu lafiya ba saboda haka ya mutu a halin uzuri don haka ba za a neme shi da ramuwa ba eh, a wajen malik kuma wanda yake shine sahihi ya ɗauki hadisin inna ummi matat wa alaiha saum hal yanfa'uha in qadaytuhu anha wadda ce mahaifiyarsa wanda yace mahaifiyarsa ta rasu akwai azumi a kanta ya ce zai amfane ta in na biya sun ɗauke shi akan azumin bakance duk saboda dalilin wata riwaya da ta zo ta wannan hadisin alaiha saumu nadrin akwai azumin wato bakance a kanta ƙa'idar usul shine hamlul mutlaq alal muqayyad can an sake shi ba ƙaidi nan kuma aka ƙayyade da cewa azumin na bakance ne to a kan haka ya zamanto shine asali wajen waɗanda suke idan mutum ya yi bakance zai yi azumi to shi ne idan ya rasu ake ɗaukan wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha da tarwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi saumun fama anhu waliyu wanda ya mutu akwai azumi a kansa to waliyansa sai su yi masa azumin wa'anar waliyai a nan wato su ne asibai masu cin gadonsa da asibci to sai su raba azumin tsakanin su su biya amma shi wannan a bisa yadda ya zo a wannan tambayar babu ramuwa a kansa babu ciyarwa lokacin da yake rashin lafiya za a jira har warkewarsa allahumma illa idan ya kasance tsoho ne tare da rashin lafiyar akwai tsufa da ake ganin ko ya samu waraka ba zai iya ramawa ba to a yayin nan yayin da yake wannan rashin lafiyar sai a rinka ciyarwa gare shi a maimakon kowace rana kamar yadda idan yana da lafiyarsa yana da tsufan da ba zai iya azumi ba za a rinka ciyarwa a kansa kowace rana to idan irin wannan hali ne idan ya zama to ya mutu ba a riga an ciyar ba to iya adadin kwanakin da suke kansa sai a ciyar da miskinai da kowace rana miskini guda ɗaya mudu biyu ko kuma a yi abinci wanda yake isasshe wanda mutum zai ciye koshi a ba ma miskinai da iya adadin ranakun kamar yadda anas ibn malik ya kan yi sai ya tara muskini talatin farkon azumi ya ciyar da su abinci da kowannen su zai koshi ya yi azuminsa na shekara kenan eh, na wata na'am barakallahu fi sannan ya ce wannan menene halarcin ɗaukar wani wasa da sunan sana'a kuma kuɗin da aka samu ta nan za a fidda masa zakka eto eh shi wato ana nufin wato kamar kamar bal eh ko polo a'a eh to gidan kallo daban